sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا الكتاب لولا أخرتنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله منا yabo ليش shi ya kuma nufi mu a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa allah ya ƙara mata albarka da zaman lafiya a wannan yammaci na laraba 21 ga watan ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda shi ne sha biyu ga watan hudu a shekarar 2023 na lissafin da ake kira miladiya wannan shi ne zamanmu na 21 a darussa da ake a wannan wata mai albarka don fahimtar alkur'ani mai girma muna roƙon Allah maɗaukaki ya ƙara mana fahimtar Allah kuma ya sanya ƙur'ani zama mai ceto a gare mu Allah ba mu ikon aiki da abin da muke ji inda muka tsaya jiya cikin karanta abin da malam yake ambata mana akan wannan aya ta saba'in da bakwai فدن الله سبحانه alamtara ilalladi na إلى الذين قيل لهم كفوا har zuwa ƙarshen aya. za mu tashi a gefen da yake magana a kan sannan Allah maɗaukaki ya musu wa'azi da faɗinsa kul mata'ud duniya qalil domin waɗannan mutane su ne waɗanda yayin da suke maka ba ƙarfi aka ce su dakata suna kwaɗayin a yi jihadi amma aka ce su dakata su riƙe hannayensu abinda aka ɗora musu kawai bayan imani shine su yi sallah kuma su ce makama mabukata amma da aka yi hijira kuma aka wajabta musu yaƙi a lokacin da ake buƙatar a yi yaƙin sai ga wasu daga cikin waɗancan ɗin dai waɗanda suke suna tsoron mutane irin tsoron da suke wa Allah bal sama ma da haka a suna cewa Allah ya Allah mai yasa ka wajabta mana yaki, da ka jinkirta mana zuwa wani lokaci to shine Allah subhanahu wata'ala ya mayar musu wa'azi ya amsa musu yace qul aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu mata'ud dunya qalil shi jin dadin duniya dan kadan ne wal akhiratu ita ku lahira khairun liman ittaqa wala tuzlamuna fatila to nan ne inda zamu tashi cikin bayanin malam ko inda yace thumma inna Allah wa'adahu sannan Allah subhanahu wa ta'ala musu wa'azi domin wannan maganar tasu da suka karrara bayan su suke kwaɗayin a jihadi kuma da aka ɗora musu jihadin sai suka a ji tsoro saboda suna ganin in an fita jihadin kamar tabbace za a mutu su kuma mutuwa sai ba sa su kuma ba lallai don ka fita jihadi ka mutu ba wanda baya san mutuwar baya san shahadar zai iya zuwa a yi yakin ba a kashe shi ba kuma ya dawo wala Allah ma ya dawo da ganima kaga ya samu ci gaba amma su ba ta nan suke kallon abun ba shi yasa tun da dama asali Abin da ake so mu kalla a wannan darasi wajibcin sallama wa Allah da sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da kwakwale kwakwalen wani abu ba Allah shi ya san hikimar da ta sa ya dakatar da kar ayyaki a Makka ya kuma bude sa bayan an yi hijira da haka daga cewa su yi din nan wannan ya ishe su cewa kawai su amsa kiran Allah su ci gaba da abin da aka wajabta musu to amma ba su yi wannan ba sai suka kalli duniya suke kwaɗayin duniya to shine Allah yake gaya musu qul mata'ud dunya qalil jin daɗin duniya ɗan ƙanƙani ne wal akhiratu ita ko lahira khairun ita ce mafi alheri liman ittaqa ga wanda yake bin dokokin Allah ya kiyaye Allah domin dama a wanda ba mai tsoron Allah ba to lahira ba za ta zama masa alheri ba ko kun gane mai yau yawwa lahira suwaye masu jin daɗinta iya masu tsoron Allah duk wanda ba ya tsoron Allah kuma ya je wa Allah a halin ba mai taƙawa ba ba mai tauhidi ba ko kuma ba wanda yake bin dokokin Allah ba to lalle ku ba zai ji daɗin lahira ba ko dai ya shiga wuta ra'asan min awwali amr ko kuma ya zama a ɗanɗana masa azaba sannan a cile shi a kai shi aljanna kaga da duk da haka lahirar a farkonta ta bata zama masa alheri gaba ɗaya ba ko da ya zama an cile shi haka wanda lahira za ta zama masa alheri baki ɗaya shine mai tsoron Allah asalullah ta'ala an yaj'alani wa iyyakum min almuttaqin ma'ana at-tamattu bilazzati duniya jin daɗin kayan karkashin duniya na jin daɗi wara'atuha da kuma morewarta kamar da kuke cewa ko yanzu morewa ana son a more me ake nufi ne da more nan? nishaɗi da jin daɗi da amfanar kayan daɗi ko? so mm. ko mai ake nufi dai da shi dan adam abin da yake so ya samu shine ya kai matuƙa wajen cimma burinsa na kammala sha'awarsa ya biya buƙatarsa ta sha'awa sha'awar jiki Tafarji, ci da sha da eh, mulki kasaita iko jiji da kai ko Dagawa duk waɗannan suna ciki wani yana da kuɗin ba shi da waɗannan ko wani kuma so yake samu kuɗin kuɗin ne zai samu masa wannan wani kuma matsayin duniya ne shugabanci shine zai sa ya samu wannan sai kuma ya ɗauki dagawa wani kuma duk sai ya rasa ya samu waɗannan ɗin gaba ɗaya sai ka ga daɗin duniyar ma gaba ɗaya baya ji akwai ko babu yau ana samu da haka bai kamata mutum a dalilin daɗin duniya ya yi hasarar lahirarsa ba shi daɗin da za ka ji morewar da za ka yi ƴar ƙanƙanuwa ce in ka lura da ko shekarun ko kuma ma shi kansa jin daɗi. wata tambaya ma ta kuda wasu shi daɗi ne daɗi za ku ce ina damun ku da falsafar kwakwa ko ba haka bai daɗi an ce daɗi me daɗi satisfaction ba shi ne daɗi biyan bukata shi ne hmm? yanzu misali abinda mutum yake sha'awa ya ci a lokacin da yake cinsa shi ne ke jin daɗi wani a iya baki ne o oh, yana wucewa bakin to baka san me zai maka ba ba? wani ya cutar da kai wani ya bi jikinka haka ne za ka mai daɗin a cikinka iya wannan abin da za ka ji ko ba ka bai wannan bai ɗan garɗin da za ka ji a harshenka zaƙin da za ka ji ko ɗanɗanon maji da gishirin da ongar da za ka ji yana wucewa shi ke nan maganar daɗi ta ƙari don Allah wannan yana da yawa ba shi da yawa ko ta wannan ya isa yi muka wa'azi ka fahimci daɗi da ake cewa daɗi ɗan ƙanƙani ne just a matter of seconds ka gama jin daɗin su haka in ma biyan buƙatar farji ne haka take ninki kaɗan ne duk abin da za shi ke nan kuma akan wannan mutum zai jefa kansa halaka ko sai ya samu idan ya yi ba ta hanyar da Allah ya ce a yi ba sai ya samu damuwa ta rayuwarsa baki ɗaya ko ta hanyar cututtuka ko ballantana kuma ya tuba ba ya je lahira kuma ya haɗu da azabu ko ta hanyar jaraba gashi ɗan abin duka duka minti biyar ne ko minti sha biyar haka ashe idan mutum yana da akali wani iri ku tuno darasinmu na biyu aql wani iri razin yawwa in kana da aql razin to shine ka zauna kai tunani kada ka bari kwaɗayin daɗin duniyan nan ya sa kai hasarar lahira duk abin da zaka ji na daɗi a duniyan nan ka auna shi zaka ga wallahi ɗan kaɗan ne shi yasa nake son ka yi defining me ake nufi da daɗi kuma ka ga ta ina kake jin daɗi yanzu ko mai mulki ne idan abin da yake sha'awa na daɗin mulki shine wannan jiji da kai ɗin da zai yi to a ina zai yi ta iya a gaban mutane ne mutanen da suka yarda da shi in ya koma gida ba wanda zai biyo jiji da kai daga shi sai matarsa haka ne kun fahimci abin da duk abin da kake ji kake so ka samu din wallahi daɗin yan mintuna ne ko kana cikin jawabi a gaban jama'a ko ne kana wata tare da murgunawa da juya kujera da me duk yan mintuna ne ana tashi ka tafi gida wannan abin ya ƙare amma a lahira fa kamar zai ba da misali da abinci nan ka iya wannan abin da za ka sai kuma a zancen amfani in zai ma amfani ya bi jikinka ya zama mai amfani wani kuma kamar da muka ambata cutar kama zai yi. ba zai yi amfani ba wani kuma ya jawo maka matsalar da za ta bata maka rayuwa baki ɗaya ka shiga wata cutar da gaba ɗaya ma komai ma kuma ba za ka ji daɗin sa haka ne za ka daɗin duniya ko akwai shi to yana da tanzisi tare da shi yana da wani abu da yake gurɓata shi game da malam bai ambata mana amma daɗin lahira fa lahira daɗinta daban yake da daɗin duniya ta kowace fuska ba iya daɗin ɗanɗanan ba shi annashuwar da mutum zai yi da daɗewar da mutum zai yi cikin daɗin yana jinsa ba ka iya surantawa kamar da dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah maɗauki ya yi tattali ga bayansa wani abu wanda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji kuma sannan babu zuciyar da ta taba tunani akan wannan muna roƙon Allah dai ya kai mu aljanna hmm. dama abin da ake tsoro mutum ya ƙi yarda da abin da Allah ya gaya masa a duniya sai ya je lahira sai ya realize na ashe abin da gaske ne to kuma a nan ɗin ya ɓata lokaci bai yarda da na Allah ba to dawowa kuma babu ita da haka shi yasa abin da nema amfani tun yanzu ka gaskata Allah ka gaskata manzon Allah ka bi akan abin da Allah ya ce maka ka bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya ce maka duk wani abu da kake so ka gwada to ba a gwada Allah ta irin wannan gefa domin marhalar gwajin ita ce wannan ka dawo ka gyara kawai ka bi Allah domin in ka tsallake ka je gaban ubangiji gobe kiyama to kun ba zancen dawowa a gyara magana dawowa a gyara babu ita Allah ka kara mana tunani mai kyau malai yace fatuhmalu al-afqal fi ta'ati Allah ko fatahammulu al-afqal fi ta'ati Allah fi al-muddati al-qasira mimma yusahhilu ala an-nufus wa yakhifu 'alayha mutum ya dauki nauyi a da'a ga Allah cikin mudda gajeriya ma'ana ɗan lokaci kaɗan ka sha wahalar da'ar Allah ɗan lokaci kaɗan don ba wata wahala ne da abin ba tafiya sai, kwana kaɗan an je an yi yakin yau an dawo in mutum bai zama cikin waɗanda suka mutum ba ai alal aƙalla ka ga wahalar dai ba mai yawa ba ce kuma ka lissafa sauran ayyukan da Allah ya ɗora maka da wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a aikata ya dora maka shi ma a matsayin mai isar da sakon Allah zaka ganshi shi ma ba wani abu ne mai wata wahala mai tsawo ba duk abin da zaka yi minti kaɗan ko kwana kaɗan ka gama ka tuno a cikin ayyukan da Allah ya dora mana da Allah wanne ne ya fi baka wahala hmm? wanne abu ne ya fi baka wahala a cikin wajibai hmm? azumi ƙabi saboda kana cikin hanya yanzu da ka sha ruwa sai ka yi azumi kuma daɗi ne haka ɗan adam ɗin yake wannan fushi ne ɗan adam taka game da ke ba misali da aikin haji sai ya ji ya sha wahala ya yi gogayya ya yi mai ya yi mai sai ka ji, yana cewa baɗi ba zai dawo ba shi kan dai sai dai ya zo umara haka wani yake cewa amma ana gamawa yana ganin sa a jirgin dawowa gida yana sauka sai ka je na Allah kan rubaɗe haka abin yake shi ɗan adam ɗin ne iya hankalinsa immediate abin da ke kusa da shi yake tunowa eh shi sa shi ba mai zurfin sani ba ne Allah kuma ya san komai ba zancen ma zurfin sani shi ne latifun khabir allamul guyub oh ya san komai ciki da waje kuma shi yasa yana da hikimar da ta sa ya ce a yi komai za ka duk abin da ka ga ya sa ka karka tsaya kwakwale-kwakwale da bincike-bincike kai masa da'a ka tafi za ka ga duk abin da ya sa ka to ya fi alheri a aikata shi ya fi barinsa alheri duk abin da ya hana kuma to sa din nan ya fi aikata shi alheri to ya kamata a ce bin alherin Allah kake ba tunani irin naka gajere a kwakwalwa wadda take yar kankanuwa ba hmm? wannan shine darasi Dan haka mutum ya yi da'a ga Allah ‘yar mudda kaɗan cikin abin da zai sauƙaƙe wa rai ya rage mata wahalhalu ya ce annaha idan alimat al-mashaqqata allati tanaluha la ya tsoro idan mutum ya san cewa wahalar da zai sha in ya shiga cikin wani abu na aikin da'a ba mai daɗewa ba ce to jin wannan ba za ta daɗe ɗin ba yana ƙarfafa maka zuciyar ka je man kawai ka yi tun da yanzu nan za a kayi akwai wannan ko babu yawwa amma in kai tsammanin za a daɗe to shine zai ɗan daƙirar da kai sai ka ji kamar ba za ka fara ba amma in kana jin cewa ai minti kaɗan ne ma yanzu na gama ko yaro ne za a kishi a ce ni sauri ba nisa yanzu nan za ka dawo sai ce to bari ya je ya dawo amma in yana tsammanin zai je ya daɗe ya sha rana ya sha wahala da sauransu shine sai ka ga yana tawani yana neman ya dawo ya ce ba za shi ba da haka ayyukan da Allah ya wajabta mana mu rika kallon su da sauki mu daina kallon su da wahala wannan shi zai taimaka mana mu yi su kuma mu samu ladan su amma in kullum kana jin suna da nauyi to shi shikenan sai ka ga shedan kuma ya taimaka maka cewa nauyinsu su yayi yawa ba za ka iya ba ai ba kai kaɗai ba ne a dora ma wani man ai gashi ga ai gashi ai gashi ai gashi kofofi dai da yawa da shedan zai dora maka irin wannan sai ce fa kaifa idza wazanta baina baina dunya wal akhirah to ballantana a ce yanzu ka zauna ka yi mizani ka auna tsakanin duniya da lahira hmm? wannan a duniya ka lissafa bari sake mana misalin don mu fahimce shi ka duba ayyukan da Allah ya dora mana na wajibi fara daga sallah minti nawa take ɗaukar ka kai sallah dan kaɗan matukar sa kamar da muka faɗa nan ko a ce ka ɗau minti talatin a zahar la'asar magariba isha'i duka duka awa biyu da rabi in ka auna a duniyan ta fa za ka ba shi da yawa haka ne to ita duniyar gaba ɗayan da ba ta da yawa to ballantana ka auna duniyar da lahira nan rayuwarka an ce yan kwanaki kaɗan ne can kuma duk inda ka shiga jin daɗi to har abadal abidi babu iyaka ita wannan wahalar mashakkar da'a ƴar ƙanƙanuwa ce kuma lokacinta yanzu nan zai ƙare. shi kuma sakamakon da za a baka babu yankewa kullum a cikinsa kake don Allah wane ne fi daɗi ko a nan duniya aka ce za a baka sakamakon kwana uku kwana bakwai za a baka ma gida yanzu gidaje da ake ba mutane da filaye gwamnati a lissafinta shekara casa'in da tara ake baka ko ko ba san ka'idar ba in aka baka fili ana ɗaukar duk fili na gwamnati ne haka aka baka allocation an ce wannan an baka shi gwamnati ta baka kyauta to shekara casa'in da tara wai ake rubuta a takardar an baka yanzu kai shekara casa'in da tara ina take ko ka yi wannan 99 in ka lissafa ta a duniya nawa take ba ta da yawa to balanta na ka zo yanzu ka kwatanta ita kanta rayuwar duniyar baki ɗayanta ka kwatanta ta da rayuwar lahira wadda za a daɗe to kuma ka tuno har yanzu wanda ka yi shiga wuta in kafiri ne shi ma haka abdul abidin idan fatar jikin ta ƙone ta mele haka a sake sabuwa ya ci gaba da can azaba kamar da makaranta kwanaki Allah ya tsere mu mu koma dai mu gyara tunani yace wa annal akhirata khairun minha ita lahira ta fi duniya fi zatiha wa ladzatiha wa zamaniha duni lahira ta fi duniya a zatinta in ce zatin expanse faɗin ko da yawan gidan aljanna ya fi duniya na mutum ɗaya ya fi duniya da abin da ke cikin ta kai yanzu ya za ka yi duniya da abin da ke cikin yanzu a baka birnin kudu kawai duk taka ce ya za ka yi ita ta fi gidanka ko kula da gadi ma da ne ya ishe ka aiki wallahi fa duniyar nan azaba ce in ka same ka wahalar kiyayewa ko in baka samu ba kai ta hankorin ina take yanzu a zuwa sai an baka garin nan duk gidajen naka ne kuma duk a fita ba kowa sai kai gare a ciki da daɗi ko ba daɗi ba wani daɗi a ciki ce ba za ka iya zama ba wa wannan shi ne to wannan su ne duk darussan da ya kamata mutum ya rika kallo wannan ɗan fulotin naka 50 by 50 da kaɗan ginin ɗaki biyu da matarka wannan abun in kai idan kai da'ar Allah a cikinsa sai sabbaba maka da wannan haƙurin da juriyar da kai sai sabbaba maka ka samu gidan aljanna da ya fi sammai da ƙasa baki ɗaya duk na kai kuma a can ba za ka ji bambara kwai ba duk abin da kake so akwai shi a ciki kuma duk abin da kake so sai Allah ya baka ƙarfin jin daɗinsa matuƙar ƙarfi duk abin da ake so a samu na ƙarfin harshe da jin ɗanɗano sai Allah ya hore maka ƙarshensa duk abin da kake so na abin da ya shafi ma ƙarfin maganar namiji mace ne shi ma a baka ƙarshensa duk abin da kake so na hange da gani a baka ƙarshensa duk abin da kake so na duk abin da zai sa ka ji daɗi dai a rayuwarka to duk matuƙar abin da kake so shi za a baka kuma ba zai ƙare ba ba ƙare ba kuma ba za ka tsufa ba ba za ka yi rashin lafiya ko mura babu ko ciwon kai ba zuwa asibiti komai kake so kuma za a baka daga katino abu kana so kawai sai Allah ya koma shi da shi ka sha wahala a duniya ga wannan daɗi yanzu don Allah wanda ya shiga wuta yana kallon wancan daɗin anewa 'yan aljanna zai nadamar rayuwarsa ta duniya ko ba kuma abin da ya kasa hakuri da shi na duniyan nan kwana nawa ne kwana nawa ne da ya yi haƙuri ya bi Allah to da ya ga wancan sakamakon Allah ce muke mu ya samu dace shi ya sa sai kawo ya ce ita lahira ta fi duniya ta ɓangare uku ta fi duniya a zacin ta ce zaci shine hakikani ko ta fi duniya fi zafi a daɗi daɗi shi abinda da muke cewa daɗi to na lahira ya fi na duniya ko ma me ya fi ko ma me ka ɗauka me ake nufi da daɗi to na lahira ya fi na duniya yanzu a nan duniya akwai mutumin da zai ce maka ya samu komai a duniya ya samu mulki ya samu kuɗi ko ya samu matan ya samu 'ya'yan ya samu manshin manshin da yawa Abin hawa fleet fleet ga nan a gida a hau wannan a hau wannan to amma zuciyar ba ta samu natsuwa ba haka ne me ya hana me ya hana wani abu ne da ba a cike shi da kuɗi wani abu ne da ba a cike shi da material mallakar abubuwa da me ake cike shi wani gurbi ne a cikin zuciya alaƙa da Allah kawai ke cike maka shi? in baka samu wannan alaƙar da Allah ba to duk abin da kake so ka samu ko kana da shi na duniya to ba za ka ji sa ba kaga an zaye maka jin daɗin duniyar tare da cewa an mallaka maka abubuwa ashe mallakar abubuwa ba shine jin daɗin duniya ko Allah ya bamu wa'azi ya sa ya shiga kwakwalen mu shi fil hadisi sabiti anhu ah, yace yau wani uku zamani da zamani hmm. kunga lahira ta fi duniya faɗi da girma hmm, kullum muna wannan zancen in aka zo ka tambayi waɗanda suka san yadda Allah ya yi halittar nan ta hanyar abin da suka iya gani ta hanyar eh, ilimi na zamani a ilimin zamani ai kun sun yi bincike sun gano girman duniyan nan nawa take a yar kankanuwa ce ko yawwa suna cewa miliyoyin miliyoyin miliyoyin duniyan nan za a iya sawa a cikin rana wannan duniyan a din da muke kanta ne kamar kwallon wannan globe ko da continent guda shida yawwa to wannan ɗin irin da irin ta ka tara za ka tara miliyoyi ka cusa su rana duk za ta iya ɗaukar su ta ɓangaren girma kenan ko to wannan duniyar gaba ɗayanta da waɗancan abubuwan duka fa su ranar su waye to aljanna duk ta fi su a size da girma da komai kuma daɗin da ke cikin aljanna ko zaman lahira ya fi abin da ke cikin duk inda za ka je a wannan duniyar in ka ɗauki duniyar kana nufin as ah, wannan da muke kai ko ka ɗauki duniyar shine sauran halittun Allah baki ɗaya to ta wannan ɓangaren kuma na uku shi ne ta ɓangaren zamani malam sa'adi ce ta ɓangaren zamani ma'ana faɗin daɗewar da ake a lahira ya fi faɗin daɗewar da ake a duniya wa yau yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udu a lissafin Allah yan kwanakin yan kaɗan ne amma mu mai ganin shekaru dubu shekaru dubu shekaru dubu a ta lissafi to haka za su zo su wuce yan yankin nan to a lahira kuma aka shiga aljanna haka za a yi ta zama a yi ta zama ba za ka tsufa ba furfura ba komai haka a matsayinka na saurayi mai karfi haka za ka kai kuma a shi ne dama matakin jin daɗi ko daidai irin talatin ɗin farkon nan ko ba haka mai yauwa a lokacin da mutum ya kai matuƙar ya fahimci shi kansa daɗin ne don duk wanda bai kai wannan ba bai san daɗi da ake ciwo daɗi ba saboda bai kai lokacin da zai riƙa damuwa in ya rasa shi ba yaro ai bai san wani abu ya dame shi don ya rasa wani abu ba shi abin da ya sani kawai ya kuka a kawo ni ko ba haka ba amma wanda ya nema da kansa ya rasa ya fi sani ciwon abin da ya rasa to lokacin da mutum ya kai wannan marharar har daɗin ya fi fahimtarsa an gane to irin wannan matakin haka mutum fa zai zauna ya ta jin daɗin sa a lahira har abada in ce har abada shine ba shi da iyaka ba iyaka ba mutuwa ba komai domin mutuwa an yanka ta tun nan da aka gama hisabi Allah zai ce yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta sai Allah ya sa a yi kira sai a zo da wuta mutuwa a sura irin ta rago kuma da annan sama sulama ya yake faɗi hadisi ingantacce sai a sai a ce yan ina yan aljanna sai su miƙo kawunan su suna hangen wanda daɗin kuma za a ƙara ba su ina yan wuta sai su miƙo kawunan su suna fatan ina ma kira ne za a fil da su sai a ce meye wannan sai a ce musu mutuwa ce sai Allah ba da umarni sai a yanka ta kamar da ake yanka rago ma'ana kenan ba mutuwa in mutum ya shiga wuta haka zai zauna ba zancen mutuwa in mutum ya shiga aljanna ma babu zancen mutuwa in ko mutuwa an yanka mutuwa ta mutu to kuma wa zai kashe ta kun ban shi abin shine misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana shi sa wallahi duk mutumin da ya wasa da wannan rayuwar ya saba wa Allah ya bar tauhidi ya bar aikin Allah ya bi son zuciyarsa ya mutu ya je lahira Allah ya sa shi a wuta wallahi shi wa kansa duk abin da za a gaya maka na gargaɗi da za ka zauna kai tunani wallahi duk an faɗa ka zauna kai tsam ka duba ka gani me ka fi so wannan daɗin duniya kai ta faɗa a kansa da mulki ka kashe wani a kansa neman kuɗi ka kashe wani a kansa sata ka kashe wani a kai ko kuwa kai da'a ga Allah kai haƙuri da talaucin da Allah ya ɗore ma ai ma gorin a ce maka baka da komai a gaje ka a mai da kai matalauci kuma ka faɗi ka mutu ka je gun Allah ba hisabin komai Allah ya sanya maka ya sanya ka aljanna wanne ne yafi ba ina nufin kiran mutane su rungumi talauci ba amma ko kana da kuɗin to ka yi abin da Allah ya ce a yi da shi za ka ga cewa in Allah ya sanya ka aljanna za ka ji daɗi ba ta baki ne ma a ce za ka ji daɗi ya ce kama ya ce fa za tuha ita aljanna um, bambancin lahira da duniya zafin zafi na lahira ya ce kama zakarar nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu nan aljanna kenan za mu ɗauka ko muna da muna zancen lahirar ko gaye akwai wuta akwai aljanna to zan mu yi zancen aljanna ya zo a hadisin da imam bukhari ya rawaito na hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mawdi'a sautin fil jannati khairun min ad-dunya wa ma kungi abu zauna ne a fasara muku a kowa ya sani inna mawdi'a sautin fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha wurin size a ganin zancen size ake ko yawwa sayin din ne ne sayin faɗi ko tsawo hmm? girma faɗi tsawo ko duk waɗannan dai abubuwan da ake auna girman abu da shi to faɗin ko girman ko inda bulala za ta ci a aljanna in an saki bulala ta faɗi ɗan wannan gurin da za ta ci zirin nawa ne misali ka ɗauko bulala mm, in ka sake ta a ƙasa ta faɗi inci nawa ta ce ka ɗauka tsawon ka ce masa ba a ba mai mita ya ta yi tsawo da yawa ki ɗaya misali kuma ɗan ta ko inci ba ta kai ba ɗan santimita ne haka ko ba haka ba wata mm, to wannan ɗan gurin a aljanna ya fi duniya da duk abin da ke cikin in ji manzan Allah yanzu a ce wannan ɗan wannan gun bulalar a aljanna a ce iya shi ne naka to ya fi duniya da abin da ke ci to ballantana kaga yanzu kenan in aka ce gidan gaba ɗayansa da ɗakunan to su ya girman su yake dan adam Allah ya shirya ma daɗi amma ba ka so ko ba ruwan mutum baya so da mutum yana so waɗannan maganganun na manzan Allah sallallahu wallahi sun ishe shi wa'azi ya canza halinsa ya nemi abin da ke wurin ubangiji ya rubu da wannan duniyar ya kamata ya faɗa a kanta kamar yadda alhassan al-basri rahimahullahu ta'ala yake cewa man fasaka fil akhirati fanafisku wa man nafasaka fi dunya fa'alqihi fi fa'alqiha fi nahrihi ishi duk mutumin yake jayayya da kai yake munafasa da kai yake abin nan wato tsere da kai duk mutumin da yake tsere da kai yana musabaka da kai a lamarin lahira to sai ce wallahi karka shi, kai ma je ku ta tsere da shi yana yawan sallah yana so ya fi ka yawan sallah maza kai sauri ka tsere shi ka fi shi yawan sallar dare yawan azumi yawan da'a yawan aikin kirki in dai ta wannan bangaren mutum yake nema ya tsere maka to maza ka dawo maza yau da kai aka fara kai tsere da shi yace amma duk mutumin da ya munafasa da kai a duniya yace jefa masa ita jefa masa ita zaka ga zai kokowa da ita sai kuma ka zauna lafiya ma'ana nan kada ka bari kai ta kokawa akan duniyan nan ku ta fitina da mutane akan harkar duniya ko akan harkar kasuwanci eh, filaye eh, mulki wannan harkar siyasa zaɓe waye ɗin ai ta faɗa hmm? a kanta wani ma ai ta kashe-kashe ina so amfani da wannan damar ina jin an ce nan garin yana cikin garuruwan da za a sake zaɓe ko rinyin shi ne wannan asabar din ne to muna amfani da wannan damar mu yi kira don allah al'umma ku haɗa kanku kada ku bari wani abu mara daɗi ya zo ya auku a tsakaninku wanda zai yanke muku zumunci ya yanke muku alaka kawai saboda wannan harkar ta siyasa harka ce mai shiga zuci matukar shiga zuci kuma idan mutum Allah ya jarrabe shi da wannan ta'assubanci nan ce ta'assubanci shine makalkalewa naka da fatinka da jam'iyyarka da da waye da irin waɗannan abubuwan ko me ake kai kana tare da shi in an yi sharri kana tare da yi alheri kana tare da shi babu abin da ya cutar da mu irin wannan kullum ka rika kallon alheri alal akalla a ma'auninka kai kadai ce ni a ma'aunina wani ba kawai saboda jam'iyya kaza ko jam'iyya kaza ba in kai haka to za ka zauna lafiya amma in kullum ka daure kanka da waɗannan harkokin to zai wahala ga alheri sai sa za ga su yadda suke tafi da al'amuran nasu wanda ya ci mulki yanzu to ɗayan kuma sai zauna wai za su yi ta azumi haka suke cewa wai suna azumi saboda shi suna nan sai riga sun raba kansu ko nan ko nan shi kenan kuma har abada mutum da bakin ciki da kulle-kulle ai ta mutum. to don Allah ne wannan ba shi da man ba babban abin da ya da shi shine zaman lafiyar al'umma da kuma kada a bari don Allah ai wani abu na tashin hankali akan harkar zaben nan lamarin nan Allah ya riga ya gama shi tuntun mu ne jahilai ba mu sani ba mu yan adam ba ke da an riga an gama kuma muna kira don Allah da duk wanda abin ya shafe shi don girman Allah kada a yi wani abu da zai harzuka mutane ko ta ɓangaren ma'aikata ko ta ɓangaren eh, masu aikin tsaro ko ta ɓangaren masu siyasar su kansu zaman lafiyarsu da ci gaban al'ummar garinsu sama yake da komai da kuma haɗin kan da al'umma za su samu ba wani abu da za ka amfana da shi dan ka saboda gaba tsakaninka da wani ka zo ka cinna wuta ka yi tafiyar ka wani gari ka zauna can gidanka yake nan kuma ka zo ka sa mutane sun tar da hankali an kona wani gida ko an eh, ji ma wani ciwo yana asibiti wanda bayan an hau zaben ma duk an manta da shi wani ya zama gurgu sakamakon wani ana yi kuma ai an mai da dan mutane gurgu an mai da wani makaho an kwakwale ma wani ido kuma har a gama mulkin ba wanda ya kula shi ko kano ba a kai shi asibiti ba na a kai shi kasar waje shi sa kullum nake ce ma samari don girman Allah kar ku yarda da wannan tsari ku tashi ku nemi na kanku ku yi ilimi ku fidda kanku daga wannan abu a ta amfani da ku domin in ba a samu samarin da za su yi banga da tashin hankalin nan ba to fa ba wani abun tsoro a cikin wannan harka kuma Allah yana tsare mu yana ba mu zaman lafiya muna fata kuma zai ba mu abubuwan da aka tsorata a Najeriya a wannan kwanakin ku duba ku gani yadda Allah ya kawo mana su da sauki aka gama abin nan to insha Allah mu za a yi a wannan garin a kare abin da za a yi ba tare da an samu wannan su amma lalle manyan yan siyasa su ji tsoron Allah kar su kunna wuta ta tashin hankali a wannan gari a yi haƙuri a yi haƙuri a bi tsari duk abin da ka rasa ka bi hanyar da ake bi a doka ka nemi yadda za ka samu ko zaluntar ka aka yi Allah ya gani faɗan da za ka yi da ta da hankali da amfani da 'yan dabar su zai fi wani abu duk ba zai dawo maka da wannan ba da haka ka kwantar da hankalinka ka yi haƙuri in an samu an samu abu ne ma da za a tausaya maka a kai hisabinka ya ƙaru gobe kiyama haka ne ku ba su laifi yawwa nauyin mutane ka dora wa kanka wani abu ne da za ka tausaya wa kanka da ka ce ka fasa to amma tun da ranka yana so shi ke nan, to amma in ka rasa kar ka kona mutane gari a saboda ka rasa don Allah a yi hakuri a kwantar da hankali wannan abin ya zo ya wuce ba tare da an ta da hankalin mage ko ka dangare ba ballanta na dan adam Allah san salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi kamar da na faɗa al-Imam Bukhari ya rawaito eh, wurin da za a aje bulala kawai Ba la kamar ana yaki bulalar mutum ta faɗo to wannan abinda mutum zai samu na jin daɗi a aljanna ya fi duniya gaba ɗayanta da abin da ke cikinta ba fa duniyar ita kaɗai ba A'a, da duk abin da ke cikinta da garuruwa da ƙasashen da teku da fulawoyin da komai na jin daɗi to na lahira na aljanna ya fi ta walazzatu ha safiya jin daɗin aljanna har yanzu safiyatun anil mukaddirat dare suke daga duk abin da zai gurɓata su Allah ya sanya komai mai daɗi ne babu wani abu da za ka ci a lahira da zai ja maka ciwon ciki ba gudawa ko ba wani ciwo ba wani abinci da za a ce kwantiti na wani abu da ke ciki zai jawo maka ciwo ballantana a ce cewa kan a neman balance diet ka cika wannan kaɗan ka ci wannan kaɗan kada ciwon suga ya kama ka duk babu wannan komai yana da mizaninsa a wurin Allah subhanahu wataala don haka kayan daɗin aljanna ya fi daɗin duniya domin na duniya yana tattare da abubuwan da za su gurɓata shi ka tattaro in za ka iya lissafawa ka yi bincike abubuwan daɗi na duniya ana san ba ka iya lissafawa ko wanne ne za ka iya fito da shi wanda ba shi da side effect ko ba ai kun san me nake nufi ka fito min da wani abun duniya da daɗinsa kakaf daɗi ne babu wani sharri a cikinsa babu ko dai in babu wani abu to za a ce za a samu side effect din da sharrin da matsala ta bangaren quantity ko ba haka bane yawwa ta bangaren ka dauki sama da abin da jikin ke bukata yawwa haka ne ko ba haka ba don haka babu wani abin dadin duniya wanda ba shi da matsala duk abin dadin duniya ko shi da an baka wani assignment din zaka iya kallin lissafa kai ta rubuta da kaza da kaza da kaza da kaza wanne ne ba shi da matsala duk akwai matsala to amma na lahira babu na aljanna kakaf babu wani abu mai side effect da zai bata maka rayuwa da zai sanya maka ko ta cuta ko rashin jin daɗi ko ta takaitawa bal kullu ma khatara bil bali duk abin da zai ɗarsu a zuciya au dara fil fikri ko yayi maka yawo a kwakwalwarka min tasawwuri lazzatin na wani abin da za ka iya ne na jin daɗi ya ce falazzatun jannati fauka zalika to jin daɗin aljanna ya fi wani kai ta tunowa duk abin da za ka tuno to jin daɗin aljanna ya fi wani kamar ƙala ta'ala kamar da Allah mai faɗa wala ta'lamu nafsun ma ko lahum min qurrati a'yun shikenan an gama fala ta'lamu nafsun babu wani rai da ya san ma ukhfiya lahum abinda aka koye musu min qurrati ayunin na farin ciki duk farin ciki da sababin farin ciki da abin da zai jawo farin ciki to babu wani rai da ya san abin da aka boye aka ajiye wannan koyewar ita kanta ta shuwiƙi tana sanya ka ce kai ni ko zan so in je in gani to dan wuta ba ko ƙanshin ba zai ji ba ko ƙofar ba zai duk daɗin duk wani da ake toyawa kamar da ake cewa a hausance ko wallahi ba zai ji ba ba kawai nashi da ake toyawa ba ko mai hayaki hausa ce ma'ana duk abin da ake aljanna dan Musa ba zai ji labari ba an gama da shi shi ba shi a ciki to kuma na aljannar bai taba ganin abin ba sai ran da ya shiga cikinsa duk labarin da zaka tuno da imagination da zaka kawo kwakwalwarka wallahi duk aljanna ta fi daɗi sai sa wata rana in ka kalli wani abu ko a talabijin ko a hotunan littattafai ko makamancinsa an ɗauko maka hoton wani wuri ta ce maka wannan a duniya ne wani gari ne mai kyau a duniya kawai sai ka ce kai alhamdulillah lalle aljanna da daɗi suke saboda ka tabbata ta fi wannan aka ga ba haka ba zaka duk wani abu da zaka je kai ta kashe kuɗi a tafi wata ƙasa a shakata a yi waye a yi waye to duk abin da yake nan suna da munazzifat abubuwan da za su fata maka su a nan duniya na lahira ko ya fi wannan kyau ya fi shi daɗi sannan kuma babu abin da zai gurɓata maka shi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun wa qala Allahu ala lisani nabiyhi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam kamar da al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi a'adattu li'ibadi as-salihin ma la ainu ra'at wannan nan duk mun nana ta wannan hadisin da yawa ko yawwa Allah yana faɗi hadisin kudusi na yi wa bayina tattalin bayina salihai ji Allah ya yi musu tattalin abinda ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa jin labari ba ƙwaƙwalwa tunani da zuciya ba ta taɓa wato tunanin wannan irin daɗi ba kawai sai an je za a gani wa amma lazzatu duniya amma jin daɗin duniya sai ce shi wannan yana tattare a cakuɗe yake da nau'o'i daban-daban na abubuwan da suke gurɓata shi su lalata su sa maka magos abinda in ka ci za ka ji ya makale maka a wuya shine munaghis yawwa abinda zai sa ka ƙwaru eh, ka ji ka kasa haɗiyewa to duk daɗin duniya yana tattare da wannan abubuwa alladhi law qubila bayna ladzati aw ma yaqtaridu bi amin anwa'i min anwa'i al-alam wal humum wal humum lam yakun lidhalika nisbatun bi wajhin min bi wajhin min al-wujuh wanda da za a kwatanta tsakanin daɗin da kuma abubuwan da za a samu na raɗaɗi da kuma damuwa da bakin ciki duk da za su shiga cikin zuciyar mutum yake wani abu ne da ba ma za ka iya kwatanta su ba ga daɗin ana kiransa daɗi to amma in ka kwatanta shi da azabar kuma da za a sha sakamakon cin daɗin sai ka ga cewa wato ba ma a kwatantawa to ballantana abin da yake kuma an same shi ma wani ta saban Allah da makamancin wannan na halal din ma fa ake faɗa a na halal in ka ci daɗin duniya to yana tattare da wani abu kamar da muka ambata da zuwa cewa babu wani abu wanda ba shi da wata matsala sai ce wa amma ha in ka bi shi ta bangaren zamani kuwa fa inna dunya tun duniya ne karewa ce rayuwar dan adam dangane da duniya wani abu ne dan takaitacce ita ko lahira yace ita ni'imar ta dawwamammiya ce sannan ‘yan aljanna masu dawwama ne a cikinta don haka idan mutum mai hankali ya yi tunani a wannan gidan guda biyu da gidan duniya da kuma gidan aljanna ya kuma suranta haƙiƙanin kowanne ɗaya ka zauna ka yi tunani a kan duniya mai cece duniya mai duniya ta ƙunsa ina duniya za ta kai ka me kake so in ka samu duniya wanne buri ka cimma a duniya duk kai analyzing rayuwar duniya in kana da iko da za ka iya sanin komai na duniya daɗinta da wahalarta to haka nan abin da Allah baka labari na lahira ka duba me yake cikinta to ka duba ka gani tasawuri kawai ka suranta a kwakwalwarka haƙiƙani yace har at tasawuri in mutum zai wannan na haƙiƙa arafa ma huwa ahqqu bil isari yace wallahi mutum zai san wanne daga ciki ya fi cancanta ya fifita akan ɗan kunga sai sa yace fa idza fakkara al ce in insanu ba saboda ba mai irin wannan tunanin sai mai hankali eh mai hankali ya zauna ya ga duniyar nan mai cece ita sannan ya auna lahira mai Allah ya ce zai mana a cikinta to sai duba ya ga wacce ce tafi cancantar a fifita ta wasu lahu kuma wanne ne fi cancantar ka sha wahala kai aiki ka yi ɗawainiyar ka domin ita wal istihad li talabihi kuma kai ta ka zabura kai ta aiki domin neman ta wacce ce tafi kai don lahira ko kuwa kai don abin nan, kai don duniya kai don lahira hmm. kai don lahira shi yasa Allah mafi kullun yake hada alladina amanu billahi wal yawmil akhir wal akhir wal yawmil akhir me yasa ake wannan na ta saboda wannan lamarin a can fa take a can rayuwar take gaba ɗayanta duk abin da za ka yi a duniya sakamakon sa yana can mu karasa saboda lokaci ko har yayi mun hmm? dina kun daina rubutowa tsayi sai ce wali haza ƙala don haka Allah maɗauke ce wal akhiratu khairul liman ittaqa lahiran nan ita ce mafificiya ta fi alheri amma ga masu bin dokokin Allah ai ittaqa shirk mutumin da ya ji tsoron ya kauce ya kiyaye shirka wasa'iral muharramat da kuma sauran abubuwan haramu duk mutumin da ya bar shirka ya bar abubuwan da Allah da manzan Allah sallallahu ya haramta to sai sai wannan su ne waɗanda za su ji lahira ta fi musu duniya haka ne mun yi wannan zancen a farko wanda za su ji lahira ta fi musu duniya su ne masu wannan an bar shirka an kama tauhidi an bar haramun an bi halal Allah ya ce a yi nan sun bi manzan Allah ya ce a yi nan sun bi to wannan shine wanda zai ji daɗin lahira amma duk da ba wannan ba babu zancen alheri a lahirarsa lahirarsa ita ce wutar jahannama Allah ya tsare sai ce wala tuzlamuna ai antum ku dinnan ba za a zalunce ku fatilan ko da wannan girman garan dabino ai fasa'yukum lid-daril akhirah dawainiya ko aikin da za ku yi domin lahira satajidunahu kamilan muwaffaran ghayra manqusin minhu shay'un za ku sami ladanku na lahira cikakke tab da shi kammalalle babu ragi babu wani abu da za a tauye muku shi in dai kai lafila raka'a biyu tsakaninka da Allah ba kai ka burge kowa ba kuma ka yi ta yadda manzan Allah sallallahu ya karantar wallahi Allah ba zai barka ba lada ba kuma ladan wannan ku duba fa annabi sallallahu ya faɗa raka’atayin fajiri, raka'atayn ladan da mutum zai samu in ya raka'atayn fajri ya fi duniya da abin da ke cikin ya fi duniya da abin da ke cikin an ce duniya fa ka haɗo abin da ke cikin fa da me da me da me da me to duk raka’atayin fajiri ta fi su wala mutum ya ji wannan bai kamata a har ya mutu a ce yana ya taba barin wurka a cikin fajiri sau ɗaya ba ko sau ɗaya ko sau ɗaya to na a ce an yi raka a tayin fajiri hmm? an yi arba'an qabla dhuhr an yi raka a cikin ba'da dhuhr an yi raka a cikin ba'da maghrib an yi raka a cikin ba'da isha kuma sannan an tashi cikin dare an ƙara wasu filin an yi wuturi an karanta alƙur'ani an yi ta sa an yi kuka an roƙi Allah an roƙe shi alheran duniya da lahira dole ka ji daɗi a duniya a duniyar kanta sai ka ji daɗi ballantana a ce kuma ka je inda za a baka wannan gwaggwaban sakamako tun sun akhbara sannan Allah maɗaukaci ya ba da labari annahu la yughni hazarun an qadar la yughni hazar an qadar eh. kaucewa da kiyayewa baya sa ko baya wadatarwa daga kaddara ma'ana duk abin da Allah ya kaddara to duk matakin da zaka dauka ka kauce masa ba zai yi ba in dai Allah ya rubuta shi a lauhin mahfuz cewa abu kaza zai auku to duk daukar matakin ka ba za ka iya kofcewa ba an gane dawwa in harbi ne sai ya same ka in hatsari ne sai ka yi shi Allah kiyaye yawa idan menene in dai abin da aka rubuta ne to duk kaucewarka duk garin da zaka gudu sai wannan abin ya bi ka kuma sai an kamo ka kuma sai abin ya Shi shine abin nufi da la yughni hadarun an qadar ko la yughni hadar an qadar haka suke cewa wa anna al-qa'ida kuma shi wanda ya zauna a gida la yadfa'u anhu qu'uduhu shay'an ya zauna a gida ya ki fita yaki to zaman nan nasa ba zai tunkuɗe masa komai ba yana zaune a gida mutuwa za ta zo ziyara ce sakon ɗaya ta gama aikinta ta tafi aina ma ta kunu to shine Allah yake cewa aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin dogayen gidaje da aka kyautata su al-buruj dogayen gidaje su ne tawa a kuna jana cewa tawa irin wannan skycrafers masu tsawo hmm. ba shi ne da da yake so ba shigo lifta a sauka ƙasa kuma a ce dimbin lakar kai to in nan za ka je to za ta bi ka a yau da ma sama ma ita bi mata ma ki kowa <laughs> Allah ya kyauta Allah karɓi mu cikin imani hmm. to wannan shine abin da ake nufi da mu shayyar abinda ake nufi mutuƙan yawa mutuƙan abinda ake aka kyautata shi aka yi shi mai kyau eh, aka masu zane suka zane mai kyau injiniyoyi suka hada shi aka komai ba zancen ya fado da kanka an kyautata gini da irin waɗannan gine-ginen masu kyau da fado fada-fada da ɗakuna manya-manya da gine-gine masu kyau manya-manyan mansions ko a saman dutse ko a ina ne duk inda abu yake ko ina mutum yake duk inda ya kulle kansa to mutuwa Allah ya kaddara za ta zo to za ta biyo shi yace ai fi ayi zamanin aka da kuna tsallake wani abu fa aina ma takunu idrikumul maut ai fi ayi zamanin wa ayi makani walau kuntum fi burujin mushayyada ay qusurin mani'a wato jibi ya manshin manshin da aka yi shi waɗanda aka sa tsaro wa manazil rafi'a gidaje maɗaukaka masu tsawo wa kullu duk wannan kwadaitarwa ne alal jihad fi sabilillah in kwadaitarwa ne don a nuna maka ina mai tsoron mutane wanda Allah madauki ya siffanta tsoron nasa ma ga mutane ya nasa ka khashiyati llahi aw ashadda khashiya hmm ku duba ba gani to ina suke gashi tsoron ne kuke kada mutane su kashe ku to ita mutuwar ko ba jihadi in kuna zaune a gida za ta biyo ku yanzu shugaban masu jihadi ko in ce babban kwamandan jihadi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba khalid ibn wajen kwarewa da yaƙi da me duk fita-fitan yaƙin da aka yi an ci nasarori da yawa da shi aka amma a ina ya mutu a gida ya mutu a kwance a kan gadonsu wannan me saboda haka Allah ya rubuta zaka mai neman abin sai kaga Allah ya sa bai samu ba ko wani kuma ya nema ya samu wani kuma yana tsoron abin a sai a fita ya ƙi fita abin da yake gudun kuma ya biyo shi inda yake haka ne ko ba haka ba don haka layi gumi hazar an kada ka riƙe wannan layi gumi ne hazar an Ya ce wa kullu hada hasfun alal jihadi fi sabilillah taratan bitarghibi fi fadlihi wa thawabihi ga shi nan wani lokaci ma'ana yadda Allah maɗaukaki ya mana tanwi'i daban-daban ya biyo ta nan ya biyo ta nan ko a yi targibi a kwaɗaitar wajen bayanin falalarsa da ladansa wata ratan bit tarhibi an uqubati tarkihi wani gun kuma kaza ana magana akan wato tsoratarwa ta hanyar bayanin ukubar kin zuwa jihadi wata ratan bil ikhbari annahu la yanfa'u al a quduhum ko kuma a bayyana wa ce a bayyana wa mazauna masu kin fita jihadi cewa zaman nan nasu ba zai musu amfani ba wataratan wani gurin kuma ko wani faifan in an nuno maka sai ka ga an yi bayani ne don a kai ga tashili tariqi fi zalika wa qasriha a sauƙaƙe hanya a takaita maka a baka shortcut kuma ga ta mai sauƙi ta samun abin da ake so duk Allah madauki ya yi amfani da waɗannan don kawo wannan ma'anonin su bayyana kuma kowanne yana da alaka ne da mene ta'atullahi wa rasulihi kowanne yana alaka da abi Allah abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yace a fita a fita in an mutu ga lada in yace a zauna to a zauna in an mutu kaddara sai kuma a hakan akwai lada saboda haka Allah yake an fahimci abin in ku ya ce a fita aka ƙi fita to akwai ukuba in ya ce a zauna aka fita to shi ma akwai ukuba akwai ukuba ta rashin sanin ya kamata ta gazar-gazar da za ta jawo musulunci ya shiga wani hali da rashin hikima da sauransu kamar da muka tattauna don haka dai darasin gaba ɗaya yana dawowa ya sabu ila nafsul masab shine abin da ya shafi ta'atullah wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما أن ينفعني وإياكم بما تعلمنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك